assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 29 ga watan shawwal hijira mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas. daidai da 23 ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na sha shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz doktor abdurrahman bin abdulaziz Asudais, sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي imamun wa khatibul masjid al-haram Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi malamin ya rubuta shi domin bayani dangane da mutane ya zama suna da aminci a cikin tunanin da suke yi abinda ake nufi da aminci shine tunanin da mutum zai sa a cikin ran shi har abin ya bayyana a cikin aiki wannan tunanin mai sos din shi wanda abin da kai ce a yau wasu da dama sun yi sakaci miyagu sun yi hijacking zuciyarsu mutum ne zai zama mugu mara gaskiya maha'inci macuci to amma sai ya zo yana mutane shi ba aikin Allah yake shi ba mutumin kirki ne a lokacin da wancan tunani ya shige ka ko ya shige ki ta juya mutumin kirki ya zama mutumin banza mutumin banza ya zama na kirki ko da rashin kirkin nashi ya taso ya bayyana to sai an yi da gaske ku gane cewa ba mutanen kirki ba ne sau da lokaci dai sun yi amfani da daman da suke da shi sun loda muku ƙarerayi a cikin tunaninku ya zama ba ku da tunanin kanku sai dai tunanin iska kuke da shi wannan abin ne annabi ta ƙoƙarin zarewa muhajirun a lokacin da allah maɗaukin sarki ya umarce su da yin hijira don duk da kafircin da ake a maka da takwar addini da aka yi yawancinsu suna kallon darajan ka'aba suna ganin bai kamata a bar garin ba kuma rashin barin garin to kwantar da addini ne da yanka shi zama cikin garin kashe addini ne murus barin garin da nuna ba a damu da garin ba shi ya kiyaye addinin musulunci bai zo nan amma ku sani madina ba ta kai maka ba masallacin maka ya fi masallacin madina so dubu amma daga lokacin da mutane su koma suna kallon ai ga darajar masallacin ga darajar kaza abin da ya kamata su yi na addini da rayuwa ba za su yi ba amma me yasa shine in kuka saki tunaninku aka gurbata shi an gano wannan da kyau aka lalata shi shi sa ko lokacin da annabi ya ci garin makka da yaƙi annabi bai zauna a garin ba sai ƙara barin garin ba don komi ba sai don kada shubuha ta shiga cikin mutane don yana neman wuri ya zauna sai ce dama abin da ya kawo shi kenan kun gano wannan da ke ku ba addinin ba ne garin yake son ya ansa ya kafa mulki sannan domin dama su kafirin sun yada cewa ai duk abin da annabi yake girma yake nema to shine da garin da girman da ya shallake ba su wuri da addinin yi karfi sai zo ya ansa garin da ya ansa garin kuma sai ya tafi sai ba su da garin shi yasa hikiman da ke cikin wannan yana da yawa kisa kada ka bari lalata maka tunani mutum ya kira ka ya zaune da kawai yana nuna maka kai abin da baka gani ba yana cewa ka ji abin da kai baka ji ba ma'anan wannan shine shi yana da yancin yin tunani a kan shi amma kai baka da yancin yin tunani a kanka da kai da yar bebi uwar ko ɗaya uban ko da kake bugun kirji kai mai iyali ne ashe kai iyalin ne ba mai su ba ne sakarewa na shi ne mai kai to a ana ƙoƙarin a ɗauki tunanin kai ya zama yana da aminci ba zai zama da aminci ba sai tunanin da aka gina shi a ƙarƙashin alkitabu wa sunna a ƙarƙashin wannan za a yi ƙoƙarin tun kuɗe maka duk tunanin irin na munafukai da suke kawa domin su bata rayuwa da addini domin aka bakka da ra'ayinka da tunaninka za ka ɗauko munafunci wallahi saboda fa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim in aka bakka da wannan bin sa zakai an fahimci wannan physical appearance na mutum ko baba shi ke nuna wai shi mutumin kirki bane wurin zaman shi ba shi ke nuna shi mutumin kirki bane in shi mutumin banza ne to sunan abin da yake aikin banza duk yanda aka ƙawata ko aka yi shi da ruwan zinari, aka inganta shi aka yi shi a cikin wani kwali mai ban sha'awa ba dai za a zuba maka abinci ka ci a natsa ba ko da ba taba komi da shi a ciro shi kana kallon shi da siffa na ko a ce ko ne fa amma sabo ne ku zubo mai taliya a ciki <laughs> me yasa ba za ka ci ba tintina bata tunaninka akan me akan po ba za ka yi da ko ba to sauran bayanan yana cikin karatu Allah maɗaukin sarki kuma da misali zaka sha kwana sai ga wani mutum da kai da hankalin shi da tunanin shi an zuba mai shinkafa da miya a cikin po yana ci ran da ka gan shi sai kyama ya taso maka <laughs> me yasa saboda tunaninka tun asali an jefa maka wata kyama akan me kamfo Allah madaukin sarki ya taimake mu to malai yana mana bayani akan dawabit al-amn al-fikr ah, al-amn al-fikr yana da dawabit yana da tsare-tsare ba wai abin karazu da yake ba to za mu tashi ne shi da inda ya ce an yi hafaza ala al umma jama'a kun ga hatta kira da ake jama'a su zama suna da wayewa to wannan wayewan to sai an ba shi kariya an tsare shi in ba ka ba sai su ɗauko wayewa irin ta wayewan turawa a yau yanzu kallon matasanmu duka sakafa al'arabbi shi suke ɗaukowa sun saki addininsu sun saki al'adansu duk inda mutunci da girma da nagarta yake sun zubar da shi sai su ɗauko wata muguwar ɗabi'a daga wajen mugayen lalatattun 'ya'yan turawa yanzu ina ganin shugaban turawa dai bai dai wuce donald trump ba kwakwa wanda ya kai shi ka taɓa ganin donald trump duk rashin mutuncin da ake ganin yana da shi a duniya da sarka a wuyan shi ka taɓa ganin shi da abin hannu ka taɓa ganin shi ya zazzago wandon shi yana tafiya kamar yi kashi waɗannan matasa namu ina suka gano wannan rashin mutuncin wai waɗannan fa wai su ne ake ganin su wai da wayewa yan boko ne waɗanda suka ci gaba a rayuwa wai su ne suka ɗauko wannan rashin mutuncin madadin ma idan rashin mutuncin za su ɗauko da wayewa irin na turawan to su wayewa irin na masu mutuncin nasu ba su ɗauko wannan ba da za su ɗauko wayewa irin nasu za ga suna sa kaya ne cod da tide da waye shi za su fito da shi haka amma irin waɗannan kayayyakin da za ga suna sawa duk wani mai mutunci daga cikin masu mutuncin turawa ɗin ba ba za ga suna sawa wannan ba to yau an saki sakafa na 'ya'yan musulmi waɗannan fijirarrun 'ya'yan turawa sun yi haijakin dinta ya zama daga wurin suke ɗaukowa wannan ya sa luwaɗi ya shigo mana maɗugu ya shigo me ya sa saboda tana nan akwai wata mawaƙiya take birge ta to tunaninta ne ta sa ta tufafi irin na wannan tunaninta ta yi magana irin yadda wannan gwana tata take magana tana nan sai ga ta koma tana bibiyan wannan jaruman da take so wayo da mai ta karya za a sa kan intanet za ta duba da wannan za ta karya ana nan ana nan sai a koma ana ba da labarin ai ita yan uwanta mata take bi suna fasikanci tare daga nan ana rubuta mata abubuwa sai a fara turo mata hotuna daga nan tana kallon bidiyo daga nan ita ma sai ga kawai ta fada cikin an bata tunaninta cikin minti biyu daga nan luwaɗi ya shigo mana maɗugo ya shigo wannan cultism din ya shigo da duk waɗannan abubuwa. me yasa sau da mun ɗauko sakafa na wasu mutane hukuma da malamai ba su yi ƙoƙarin baiwa saƙafa na mutane al'amnu ba shi ya haifar da waɗannan abubuwa yau za a zo za a sa fim a fim ɗin nan za a nuna maka wani ƙwararre ne gashi nan matsali ya yi wata harka ta rashin mutunci iri kaza kuma ya tsira da haka kawai sai ga mutum ya ɗauka shi ma yana ganin in yabi wannan rashin mutuncin da wancan ya yi ko ta'addanci ko sata ko abin da ya kama da haka shi ma yana sa ran zai tsira daga nan sai ya ɗauki wannan tunanin shi kenan sai kwanakin baya a fatakol ɗan sanda ne ya zo zai kama wani to ya saba ganin ana kwace bindiga a hannun jami'an tsaro a fim ya dauka gaskiya ne yayin kora da ya kwace dan sanda ya harbe shi sun bata tunanin shi da cewa za a iya kwace makami a hannun jami'an tsaro ya dauka zai iya yi kun gano wannan da kyau ku ɗakin cin abinci za ka je ka zauna sai ka ga an aje ma ɗan musulmi abinci da ƙoshiya uku cokalin ɗiba da cokalin tsikarawa da wukan yankawa kana musulmi mai da wannan wa guda ɗaya za a je maka wayan aje maka wannan ne wanda za ka yi baki da hannun hagu za ka rike shi wanda za ka yanko da hannun dama za ka rike shi shi sa mawaƙi yake cewa idan na ɗauki abinci na kai da hannun hagu ma takan doke ne takan ce obanka bai gada ba amma yanzu sai ka shiga ɗakin cin abinci sai ga 'ya'yan musulmi suna cin abinci da me da hannun hagu sau da suwayayyu ne yau kalli yadda aka kakkasa 'ya'yanmu wasu suna bin mawaka wasu 'yan kwallo suke bi wasu suna koye da 'yan kokawa wasu 'yan dambe wasu 'yan iskan gari mashaya duk da haka suka ɗauko waɗannan abubuwan ko tafiya ka kaga yaro yana yi ko in kuna magana tambaye shi da Allah a turai wani jihari ne ke irin wannan tafiya zai gaya maka wani ne jiya nake sauraron hira da BOA ta yi da ɗaya daga cikin 'yan wasan Hausa da yake ba da tarihin shi da na ji tarihin na ce gaskiya ai wallahi a rana, ya ce tun da yake makaranta yake sakandare ake kiran shi da sunan wani mawaki a turai aka ce saboda mai ce saboda shi yana sha'awan kiɗa da waka da rawa da kuma ayo ko mazari bai kai shi rawa ya ce da wannan ne ya ga na farko shi bai karatu ba kuma bai da wata sana'a sannan bai da roƙo da tumasanci ba to kuma in waɗannan ba samu ba zai iya kuma shiga jagaliyan siyasa ba to ko dole next sata to da wannan sai ga ba zai iya ba shine sai ya ɗauki yayar shi sai ta kai shi aka haɗa shi da yan fim a kano kuma sai yi faɗi wata magana ta adalci da na ji daɗi duk cikin maganganun da ya faɗa yake cewa an tambaye shi kai fina-finai guda nawa ya ce sun kai ɗari ya ce akwai aktan tambaye akwai fim ɗin da kai kai nadama ya ce sama da hamsin diye nadaman yinsu kaga rabar rayuwan shi tana tafiya cikin me cikin nadama me yasa sau da amnul fikir tun yana karmi aka ɓata mai tunani sakafan shi ta zama wani abu ne ce sama da rabi ya ce ya yi nadama aka ce ya faɗe sai ce ba zai faɗi ba amma wallahi ya yi su. kun fahimci wannan da kyau ku da abin da ya haifar da waɗannan abubuwan ke a nan ne yake ba da labarin cewa ana zargin shi da yin luwaɗi ya daga ƙur'ani yana rantsuwa yana cewa wallahi bai taɓa luwaɗi ba ko ba a taɓa yi da shi ba ya ce har neman aure ya je yi sakamakon wannan zargin ma an hana shi me yasa mai wa irin sa tufafin shi ne aka gani ya yi daidai da na 'yan luwaɗi ko irin duk nunu hannu da wasu 'yan style da suke yi ya daidai da irin nasu ko rawa ko kiɗa ko waka ko wani abu aga ya yi daidai da irin waɗannan kawai sai aka zarge shi da shi jama'a kuna gane wannan Allahi dole sai an lura da sakafatul umma aina suka ɗauko sakafansu yau mafi yawancin ɗalibai waɗanda suke cewa addini suke yi sakafansu fa suna ɗaukowa ne daga tunanin boko haram dole hukuma sai sun sa nazari kan wannan wake-wake da ake zuwa da su da cewa wake-wake ne na addini sai fa hana waɗannan abubuwa a don komi ba sai don yana fahimtar arabiya su kuma sun sa wake-wake irin wannan da suke sa wani is da boko haram kalmomin da suke amfani da su kalmomi ne na harzikawa da tunzirawa da saka damuwa da kunci a cikin zuciyar samari jami'an tsaro da hukumomin gwamnati ba ji suke ba ba san menene ba a wani lokaci daga gidan rediyo ma an sa wannan an ɗaɗɗora a kan facebook ana watsa a cikin ta whatsapp za a gan shi cike a wayoyin samari da 'yan mata suna sauran irin waɗannan wake-waken suna fahimtar me ake faɗi kan kai ce kwabo ko sai ka same su da tunani 100 bisa 100 irin na hawarici dama zai samu koya yake ko sai ga tafjirat ta da mai da kashe-kashe suna tasowa a rasa ta ina wannan tunanin ya shige shi an sake sun bata mai tunani mutum ɗaya ne daga cikin waɗannan da ya ɗauki wannan tsakafa ɗin da ya ɗauko daga ƙasashen larabawa ko daga ƙasashen turai a kan irin waɗannan abubuwan zai shiga jami'a duk abokan da ke kewaye da shi zai ɗaura su akan wannan abu ya zama dole sai an sa ido akan wannan aiki ne na hukuma aiki za a yi janjan. ma'aikata za a ɗiba wanda za a wayar da kansu a zuba su a cikin al'umma suna aikin kau da irin wannan miyagun tunanin Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kawo mukawinati a salatiha wa ƙayyimiha kuma dole sai an san yadda ake son a kowane yadda al'umma suke son a asali su zama da kuma yadda ƙayyam ɗinsu tsayuwansu zai kasance misali yanzu ni ɗan arewa ne ni ba haushe ne menene asala na ɗan arewa ba haushe ɗan arewa ba haushe ya yake sa tufafin shi ya yake girmama malaman shi ya yake girmama iyayen shi ya yake mutunta sarkan shi ya yake kula da iyalan shi ya yake huɗa da abokan shi ya yake al'amarin ɗawar auren shi ya yake harkan jana'izin shi ya yake kaza yake kaza farin ciki ko bakin ciki ya za a yi to sai an mai da kai salatan ɗinka ya kake hatta sa tufafi a ni mutumin kudu ne bayan rabi sai an mai da ni yadda asalin bayan rabi yake a ni mutumin yamma ne a mutumin yamuri ne duk waɗannan abubuwan da suka shigo ma al'umma sai an cire su sannan ya zama kana da kishin al'ummanka kana da kishin ƙasanka mafi mahimmanci kishin addininka sai mai da mutane wannan in ko aka bar su daga sakafan nan ta waje tana ta shigo masu ko to fitina ma ba mu fara gani ba yanzu ba inda 'yar musulma aka santa wai ta sa t da jeans a dai kasan hausa ban san inda ake wannan rashin mutuncin ba in ka bibiye tarihin yarbawa da inyamurai ba su da wannan wannan al'ada ne da tunani nawa na baturi ba inda al'adan hausa ya zo da cewa wai namiji da mace su zauna a fulawa don suna yin fim wai suna waka ba wannan gaba ɗaya a cikin al'adan bahaushe ba wannan kenan a fina-finan hausa da ake sai an janye rawa da waka duka so da al'adun ba wuce ba wannan ‘yan mata hausawa suna waka amma inda aka san suna waka in za ta yabi mijinta ko saurayinta shine in suna daka ko suna nika ko suna sussuka a nan ne aka san suna waka ko su zauna isu-isu suna kada shantu ko suna kidan kwarya da sauransu ba inda aka san katuwa da zama tana girgiza jiki haka a gaban wani katu wai wai ana promoting wai al'adar hausa ai naka san wannan abubuwan? an shigo da wani iskanci a cikin tunanin mutane sai an zara wannan amai da su a salatan ɗinsu matashi namiji yakan yi waka yana yaban jarumai 'yan uwan shi ko yana jinjina ma gidansu ko yana jinjina ma ah, sahiban shi budurwan da yake so a ina yake yi a gona in yana noma ko ana aikin gayya ko in fulani ne an zo ana sharo. in ba wannan ba ba inda kato zai je ya tafi da gudur ya tsaye a cikin fulawa ya haka ya tafi wani haka wa a dole waye na birge wata jaruman shi sai an zara waɗannan abubuwan an mai da maza sun zama su ƙananan 'yan daudu haka kawai ko kuma da tunanin wai ana kawo mai wai wayewa ne wannan al'adan ko bature baya waka bature bai zama ka gawa zo yana wai mace waka bai in ka ga bature yana waka to an je club ne shi sa fina-finan turawa ba waka a ciki in ga an nuna waka to an je club fina-finan 'yan chinese ba waka a ciki saboda al'adun waɗannan da al'adun waɗannan ba waɗannan abubuwan kuma fim ɗinsu na nuna al'adunsu da zamantakewansu ne waɗanda suke da ɗabi'an waƙa su ne mutanen indiya su tsantsan maguzawa ne to madadin mu ɗauki al'adanmu mu nuna yadda muke an ɗauko wata shegiyar al'ada daga ƙasan indiya an shigo mana da shi sai an mai da mutane a tsalatan ɗinsu in ana neman al'amnul fikiri ya tabbata gare su kuna komawa asalinku sai a ce to asalinku addini ne ga yadda addininku ya tsara muku shi ke za ga tunani mai kyau ya zauna musu amma yanzu ka gaya mai yadda aka ɗauko matasan nan yan fim da masu sha'awar waɗannan fina-finai ɗin ka ce za ka fara musu daga sama ka ce allah ya ce annabi ya ce ba su gane ba sai ka mai da su a tsalatan ɗinsu kun gane wannan da kyau yanzu idan za ka kalli nigerian film fim ɗin 'yan kudu ko 'yan yamma suna nuna al'adansu ne zai wahala ka ga ana fim ɗin kudu ko yamma wai ka same su suna waka da 'yan mata a fulawa duk wani abu da za ga sun je suna yi na nuna zina ko nuna kaza haka al'adansu da rayuwarsu take in kaga suna fim suna nuna cultism da waye-waye da tsaface-tsaface haka al'adansu take in suna fim suna nuna coci da waye waye waye haka al'adansu take amma mu ka gaya mana fim ɗaya da malam bahaushe ta ɓambi ya nuna al'adar malam bahaushe ka gaya man kwaya ɗaya ba wannan ka na rashin mutunci don ana son a gyara amnul fikiri wallah sai an mai da mu zuwa ga asalatan ɗinmu sannan sai ƙayyim ɗinmu sai taso mu gano mosuwaye Musu waye. Allah maɗaukin sarki ya kiyaye na bakwai wa ayyan jiha fi tahdidi hawiyatul umma dole ne a tsara yanda za a yi nasara shine ayyan jiha a samar da yanda nasara zai bayyana fi tahdidi hawiyatul umma inda rayuwar al'umma gaba ɗaya za a tsara yanda ake son ya gudanu wata haƙiƙi zati zati ya tiha da kuma ginayen da zatin ta yake yanzu misali a cikin manan akwai wanda suka fito ba a zatinsu ba yanzu yadda muke cin abinci yanayin mu ne yanzu ba abinci muke ci irin namu ba mun auro daga waje shi sa cututtuka suka yawa a cikinmu yanayin zafi da sanyi da yanayin ƙura da waye bai dace da abincin da ake ci a turai ko a asia ko a middle east da muke ci a nan ba allah sai mana nau'in abinci irin namu sai muka tura namu sai muka ɗauko nasu ka gaya mai da aka zauna lafiya ka gaya man sai rayuwar mun canza ta duka kun bayyance wannan da kyau ku sai mun canza ta duka to sai an yi nasara wajen canza yanayin rayuwar mutane kun gano wannan da ta haƙiƙin yadda zatinsu yake yanzu mu da kanmu mun san ƙarya muke akwai wasu daga cikin mu nan wafa mu a cikin al'umman da muke rayuwa an tato mafiya kirki ne haka ne amma akwai wanda da yawa a nan wajen da za a ce mai martaba sarkin zazzau yana nemo wasu daga cikinmu sai sun je gida sun sako kaya tsakanin da allah haka ne eh cikin mata ga sunan duk da hijabi da niqabi da za a ce sarakuwarta ta ce tana son ta ganta yanda take wallahi sai ta je gida ta sako kaya dan tana ɗage niqabin ai hijabin za a ganta yadda ka san wata 'yar tsana mun gano wannan za ka ta haifi kama da janet eh ta fi kama da margaret ta fi kama da ingozi haka ba ta kama da rayuwa a ce mata fatima ko zainab aisha ko maryam ba ba ta kama da wannan ba sai an tabbatar da wannan sannan zatinta zai tabbata wa ibrazu ha sannan shaksiyan dan adam ya bayyana karara Allah sai an mai da mutane wannan wajen sannan amnul fikir zai tabbata al'adan bawon shi karami bai taba zagin babba ba amma yanzu kanana na zagin manya ko ba sa yi har sunan addini ana wannan daga min da al'umma za su koma wayan da suke yau idan babba ya biyo wannan layin ko karami na hango shi zai koma wancan wajen ko ba ɗarkai zai yi wuce ba yana ba zai ce babai na gajiya lafiya na kaza in tsantsan hausan za a yi ba addini za a yi ba sai ya duka sannan zai gaishe shi haka ne ana nasa ce to tsugunan ba daidai ba ne ga yadda shari'a ta ce amma gaisuwan daidai ne amma yanzu ko masallaci za a shiga za ga kana kafada da kafada da yaro ne ina kokarin ya ture ka ya wuce dan Allah jama'a ana wannan ko ba yi wannan shaksiyar ga an cire mana shi babu respect a ciki me ya faro tun asali ne aka ba aka gurbata mu aka lalata mu aka mai da mu wani abu na takwas as-samul wal mujtama ila a'la darajat ta wal iffat wal nabli sai an zo an ba ɗaiɗaiɗaiɗin ɗinmu an samu kowa ya ji fa shi wani mai martaba ne da daraja a karan kanshi wannan darajar nashi da martaban nashi shi zai haɗi ya inganta mujtama'a ɗin to wannan shi zai kai mutum ya samu martaba na ƙololuwa na tsarkin hali da tsarkin tunani da tsarkin mu'amala ya zama kamamme mai mutunci da kuma tunani da hangen nesa sai an sa mutane kowa ya ji ya ji shi ɗaya ɗin nan to shi zai iya mai da su baya su zama abin tsana cikin al'umma in ji haka wane ya ji haka wane ya ji haka to sai mujtama din sai ta zama ingantacciya shi sa kake jin idan ka je kasashe musamman na yamma ko kudanci zaka ji an ce elders suna da ikon fada a cikin al'umma kowa za su iya kiran shi zaunar da shi su ce mu ga abin da ya tsara a kanka kuma dole ya bi don allah elders a ƙasan hausa suna da wannan damar za su iya fitowa su yi magana wani shaidani ya hau kan facebook ya kira sunansu, ya ci zarafinsu sau da bai fahimci shi a matsayin shi na fart yana da daraja da darajan al'umman shi shine darajan shi ba bai fahimci wannan ba to bai da tsarkin tunani bai da nagartaccen hankali sannan kuma aikin shi ba mai kyau ba ne to in suka haɗu suka haɗu suka haɗu to fitina za a zama al'umma ga mutum ya fara tunanin shi tunanin kalmax tunani ne zai zo da shi na mawaƙi ne ɗan rawa ne ɗan diramawa ne na ina na turai na duk 'yan matanmu da ke ganin duk tunaninsu ne waɗannan jarumai na fim ɗin hausa tunaninsu nan. ɗinki irin na wance da na gani daga ran ta fara kwaikwayon ɗinki irin nata to hali irin nata za ta yi ta gaya muku hali irin nata za ta yi wannan aikin ba, ba ɗan karamin aiki ne da dole sai an tsaye an yi shi ba kuma dole sai hukuma ta shigo za ku ji a gaba mala ya gaya muku sai hukuma ta shigo in aka bar malamai illa iyaka nasu faɗi ne kawai ba su da hukunci ba su da kuɗi a hannunsu su kuma waɗannan ƙungiyoyi da suke kakkafa irin waɗannan tsiyatakun suna da kuɗi suna da yadda za su gaya mutane su anshe su za a shirya taruka na kalankuwa da sauransu da waye waye waye duk amma na iska don ɓata tarbiyyar 'ya'yan mutane allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum